أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1437 lissafin nasara muna goma sha ɗaya ga watan shida shekara ta 2016 ga alama yau mun kara minti goma a kan lokacin da muke fara karatu wannan ya auku a sanadiyar wannan shine program na hudu da muka halarta a yau da safe mun je an gabatar da karatu a anguwar kabala kwastin sannan muka wuce can babban masallacin juma'a da ke barnawa inda aka yi wa jama'a wa'azi sannan muka dawo arewa house wani taro na ƙungiyar mata ta sabi inda aka gabatar da lantoci da wa'azi kamin mu koma gida tun karfe goma na safiya shi ya karfe uku ta yi to wannan ya sa kamin a kikin za a daddaure a wayo town zuwa nan gudun sai zama haura mota muna fata za a mana afuwa a kan wannan amma dai alarama na san muna cikin suratul ma'ida kai kuma sai ka gano inda muka kwana وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل أحسن الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون الله مدعوكين سرقينا مقالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya ce wa na bainahum bima zalala ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi hukunci a tsakaninsu da abinda Allah madaukin sarki ya saukar maka malamai suka ce wannan ta'akidi ne dan yin kuntuna a baya an kalma mai kama da wannan amma saboda muhimmancin hukunci da abinda Allah ya saukar Allah ya sake mai ya sake jaddadawa ya sake maimaitawa Allah yana ƙara nanata mana muhimmancin yin hukunci da abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar sai Allah ya ce wala tattabi hawa kar ka kuskura ka bi son zuciyar yahudawa domin duk lokacin da ka zama shugaba to waɗanda za su kewaye ka in ba sa ba yan son zuciya ne kowa yana da manufashi shi to idan baka yi sa'a ba su za su halakar da kai yawancin masu mulki wa ke halakar da su na wayannan da ke kewaye da su manya-manyan mukarrabai su ke halakar da su masu kudi su ke halakar da su yan shirmiya su ne masu halakar da su ba abin da ya dabe su duk abin da alhaji ya daidai ne in hankali alhaji ya tashi ce alhaji kai wace matsala kake da ita allah bai san ka zai baka kudi ayyada kake babba a duniya lahira ma haka ne Allah ne ya faɗa a ƙur'ani ka masalin duni ka masalin lakiri wata aya da hayin zalar mummi sun gagargaro amma kuma an ce a ina take an ce tana cikin alkur'ani mai girma Allah ka raba mana fadawa cikin halaka shi ya sa duk lokacin da ka ɗaukaka cikin al'umma malami yawanci almajirai ne ke halakar da shi su za su zage shi a ta kabbara ana rama kalla ai duk garin nan ba malami kamar ai aka rama kalla, ko fatawa jama'a in ba bakin ka saka jima wasu kake ta ai rama kalla. to kai mahaukaci ne sai kanka ya gingire gingire daga nan sai ka fara rudu tun albarkacin malantar ba a gane rudu kake ba har da karshe a gane mahaukaci ne a yi watsi da kai amma su wane ne asalin waɗanda suka jawo maka matsala su ne almajirai yan kabbara saboda haka sai ka yi tsantsan da su idan kai mai kudi ne ka yi tsantsan da yan shan biya an gane wayanda an fito da dafa da juice ana ɗiba ana santi ana alhaji billahi lazi mu da ba don kai ba ma da yanzu mun bangare ne abin sai ka ba gani ka dauka da gaske suke an gane wannan kuma duk abin da ka faɗa ba su ma gyara ba a tabarmacin dumame duk abin da alhaji ya faɗa daidai ne ba mai gyara ba shi an haɗu haka irin wannan tabarmar ana cin abinci ana santi wani talaka ya ce alhaji ya ce eh, wallahi na ga abin mamaki ya ce kore na siyo an san kwarya jam'inta kore ko singular kwarya kore na siyo sai na aje su a wani daki to na rade ban shiga dakin ba yau da na je na duba sai na samu duk bera ya huhu da wayannan koran gaba ɗaya su akwai ɗan shan mai a ciki sai tun tsaye dariya ce kai saurara in maula kake so ka tambayi alhaji shi ba da damuwarsa bane sai ya baka to me sai kai ƙarya in ba ƙarya ba a ce bera ya huda ƙarya ina bera ya ga hankulin da zai iya huda ƙarya aka ci mutuncin wannan talaka saboda bai da kuɗi aka wulakanta shi alhaji yana ji bai ce komai ba Allah ya sa alhaji mai addini ne sai ya kyale sai da aka dan dade an manta da magana rannan sai ta do da hirar ce kai jama'a bera yana da matsala aka ce me ya faru alhaji Ya ce galma na sayo ta shanu an san galma da me yake galma da karfi ake galma ya ce su to ina inda na bayan gari ya ce nan na aji ya ce na daɗe banje na duba su to ɗin ba da na je duba yau na samu ɓera ya huda galman nan wannan da ya ce ƙarya ne ɓera ba zai huda ƙwarya ba yana kusa ya ce habba alhaji menene abin mamaki a cikin wannan ashe har yanzu alhaji baka san hasarin ɓera ba ya ce shi ɓera da kake ganin shi nan ya ce ai bala'i ne wannan haƙorin nasa kaifin bala'i da yake da shi da ya samu karfe sai ka ji koros koros koros ya hula shi yanzu talaka talaka ya ce bera ya huda kwarya ya ce karya ne haƙorin bera ba zai yi huda kwarya ba yanzu alhaji ya ce bera ya huda galban shanu amma ya ce haƙorin bera zai iya aikata fiye da haka akwai gaskiya cikin wannan alhaji ya ce kai saurara ka ji tsoron allah rannan wane ya ce bera ya huda masa ƙwarya ka ce ƙarya ne haƙorin bera ba zai hudawa ba yau na gwada ka ne na ce bera ya huda ƙarfe ka ce haƙorin ƙarya zai iya zai huda ƙarfe wani irin bera ne wannan to daga nan kuma zai ci gaba da rarraba ido a cikin mutane to idan kai wasa al'umma ne masu halakar da jama'a gaskiya ne shi yasa Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tattabi ahawa karka yadda ka bi me karka yadda ka bi son zuciyarsu sai Allah ya ce masa wahazarhu yi taka tsantsan da waɗannan yahudawa da kake ganin su an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka kada su fitine ka akan sashin abinda Allah madaukin sarki ya saukar maka wahazarhum an yaftinuka wasu malamai suka ce badalu istishmal ne wasu malamai suka ce maf'ulun min ajalihi ne wahazarhum min ajali an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka yi taka tsantsan da su idan ba haka ba za su iya mai za su iya wato ka daga sashin abinda Allah maɗaukin sarki ya saukar maka na an yafti nuka su fitine ka menene ma'anar su fitine ka malamai suka ce a ƙur'ani mai girma kalmar fitina tana zuwa da ma'anoni guda bakwai da ma'anoni guda nawa da ma'anoni guda bakwai ba duk inda kalma a cikin alƙur'ani wai ko ina ma'anar take nan ba a kana iya samun kalma ga ma'anarta a larabci amma a wuraren da ta zuwa alƙur'ani mai girma sai su ta rinka zuwa maka da wasu ma'anoni daban-daban ina ba an gane wannan kenan sanin ma'anarta ba zai iya wadatar da kai ba a wajen tafsirin alkur'ani mai girma akwai abin da malamai suke cewa a tafsirul mawdu'i shine kowace kalma a ƙur'ani ka san menene ma'anarta gwargwadon inda ta zo a cikin alkurani mai girma ba wai kudin goro ake mata ba duk inda ka same ta a Qur'ani mai girma ta kenan saboda ka duba kamus ma'ana ta kaza shine ka yi amfani da shi ba ko da ake application nata ba misali ka ɗauki kalmar kairu idan aka ce khairu menene kairu da larabci kairu ba haushe ma sai ya sake larabtar da kalmar sai ce me sai ce alheri to dan ka san ma'anar kalmar kairu ba za ka iya fassara ta a duk inda ta zo a cikin alkurani mai girma ba me yasa ita kalmar khairu wani wuri idan ka je sai ta baka ma'anar abinci ta baka nan ma'anar me ta baka ma'anar abinci annabi Musa lokacin da ya shaye da dabbobin yan mata ruwa sai Allah madaukin sarki ya ce ma warada ma'a waje wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada ووجد من دونهم امرأتين تذودان نعم قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير تكازو آير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما إليه فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله يتي فسقى النبي موسى matan nan da dabbobi su ko bayan sun tafi shi kuma sun mata walla ila zilli sai ya juya zuwa ga inuwar wata bishiya sai yana addu'a faƙala sai ce rabbi ya ubangiji inni lima anzalta ilayya lalle ni ga abin da ka saukar mun min khairin na alkhairi malamai suka ce a nan gurin ma'ana alkhairi shine abinci kwanansa takwas yana tafiya a daji bai samu dafaffen abinci ya ci ba faƙalar rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir mabukaci ne ya Allah zuwa ga alheri me alheri a nan gurin tuwo tuwo kaga kenan ma'anar khairu anan ta baka ma'anar me ma'anar abinci to akwai kuma inda za ta baka ma'anar ƙarfin bala'i Allah ya ce ahum khairun am qawmu tubba'in ahum khairun am qawmu wallazi na min na qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin faru kun khairun min ulaikum أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر الله إذا tambaya yana cewa su wannan kafirai da suke الله صلى الله عليه وسلم أهم خير أم قوم ahum khairun am qaumu tubba su suka da su da mutanen tubo suwa suka fi karfi amma har da karfin bala'i na mutanen tubo na Allah ya ce a halakana mu halakar da su kenan kalmar khairu nan wace ma'ana ta bayar nan ba ma'anar tuwo take bayarwa ba tana baka ma'anar ne tana baka ma'anar ƙarfi Allah ya ce a kufarukum kairu min ula'iku bayan ya ambaci wasu arna da ya halakar a baya eh irin su fir'auna su hamana da manya-manyan gingima gingiman arna sai Allah yake magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a kufarukum su kafiran ka. waɗannan kafiran da kuke raye da su su Abu Jahil su Abu Lahabi su Utbatu ibn Rabi'a su Shaiba ibn Rabi'a su Annadar ibn al-Harith da gingima gingiman arnan da kake fama da su su suka fi karfi fiye da wayancan arnan da muka halakar a baya a nan gurin kalmar kairu ta bada ma'anar mai ta wani wurin sai ta baka ma'anar kuɗi nera najeriya ta fado ka danna kanta innal insana li rabbihi innal insana li rabbihi lakanud yawa wa innahu ala dhalika lashahid wajen ya yi إنه لحب الخير لشديد إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا أها. إذا مسه الشر جزوعا سنة. وإذا مسه الخير منوعا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية خيرا الوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الله يقول كتب عليكم أن شرعا تامكم إذا حضر أحدكم الموت إذا متوا تزو ذات دوكي ɗaya daga in taraka khaira duk tafsirin duniya duba in taraka mala idan ya bar me idan ya bar kudi domin ai kudi ne ake wasiya ce a bawa ni kaza a bawa ni kaza a bawa ni kaza amma wasiyar kar ta wuce sulusi ko na'am kenan kalmar khairu a nan gurin me take bayarwa wa innahu li hubbil khairi eh wajen san me ai shine wato hibbunal mala hubban jama wa innahu li hubbil khairi wajen san kudi dan adam bai da me daga kafa to wani wurin sai kalmar kairu sai ta baka ma'anar ganima waradda Allahu na kafaru bi ghayzihim waradda Allahu na kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra Allah ya ce da kafirai suka kawo wa musulmai hari waradda Allahu na kafaru Allah ya mai da kafirai bi zihim da bakin cikinsu. Allah Allah ce lam yanalu khayra ba su samu ganima ba ba su iya cin nasara akan musulmai balle su kwashi ganima ba to wani wurin sai kalmar ta baka ma'anar musulunci Allah ya ce manna ilil khairi مناع للخير معتد mai hana alkhairi shine yana hana al'umma shiga cikin addini mai. addini musu abinda da nake so nuna mana a nan guri shine kalmar ta kan zo da ma'ana gurgudan bigiran ta samu kanta to bari mu dawo kan kalmar da muke magana kanta Allah ya ce wa hazarhu an yaftinuka ita kalmar fitina idan ta zo a Qur'ani mai girma tana ba da ma'ana guda bakwai ma'ana ta farko da take bayarwa shine tana ba da ma'anar kafirci tana ba da ma'anar mai kafirci shirka da kafirci ma'ana ta farko da take bayarwa kenan shi yasa qur'ani yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah wani ya kare cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah wani wurin yace wa qatiluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrijuhum wa akhrijuhum حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولوري يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير نعم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم sahabbai manzan Allah ya tura su wani operation da suka ce sai suka samu wasu kafirai suka auka musu suka kashe wasu a ciki suka kamo su a matsayin bayi ashe abun ya fado cikin wata mai alfarma ba su ankara ba alhali ya ƙa'idar larabawa idan a shi hurum suka zo ba a yaƙi da an fara yaƙi suka zo za a dakata yanzu sun aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwa a cikin ɗaya daga cikin ashirin hurum ina fata an gane wannan to kafirai kuma an samu abin yadawa wai ya ce kan addini annabi ibrahim yake amma gashi nan ya zo ya halatta watanni masu alfarma mutanensa sun yi kisa da ɗiban ganima a cikin watanni masu alfarma sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce yas'alunaka ani shahril harami italiya ce suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma hukuncin kisa a cikin shi yaƙi a cikin shi Allah ya ce kurka ga musu qitalun fihi kabir lalle babu shakka kisa a cikin wata mai alfarma babban magana ne babban abu ne laifi ne mai girma qur'ani ya faɗi gaskiya ko ya faɗi gaskiya ba sai Allah ya ce amma wasaddun an sabilillah tare hanyar Allah ha wasaddun an sabilillah wal masjidil haram da kuma tarbe mutane a hana su zuwa masallacin Allah mai alfarma wa ikraju ahlihi minhu wa kufrun bihi da kafirce mashi wa ikraju ahlihi da fidda mutanen da ke cikin harami a fidda su daga wannan wuri Allah ya ce akbaru Allah ya fi girma a wajen Allah fiye da yaƙi a cikin wata mai alfarma sai Allah ya ce kai ba ma wannan ba wal fitnatu ku quraisha da kuke cewa wata mai alfarma ai yaƙi to ku da kuke shirka da kafirci a cikin wata mai alfarman ai wal fitnatu yin shirka akbaru shi yafi girma min alqatl fiye da kisa a cikin wata mai alfarma kenan gurin alfitinatu a wannan aya ma'anata. ma'anarta shiryan ma'anar da shine a shirku shirka da kafirci shine ma'anarta Allah ya ce wa qatiluhum ku ya su hatta la takuna fitnatun har sai ya zama babu kafirci a bayan ƙasa babu sauran shirka ba a bauta wa lata ba a bauta wa uzza ba a bauta wa manata ba a bauta wa hubal wa yakuna dinu lillah ya zama Allah shi kadai ake bautawa a wata ayar wa yakuna dinu kulluhu lillah ya zama duk duniya gaba daya addini shine bautar Allah shi kadai ba a hada shi da kowa banda Allah kenan hatta la takuna fitnatun ya bada ma'anar me kafirci da shirka me fassara maka wannan shine wa yakuna dinu lillah wa yakuna dinu kulluhu lillah an gane wannan a waccan ayar Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al ashaddu min al qatl kafirci ya fi girma fiye da me fiye da kisa Kunga kalmar fitina a nan gudun ta ba mu a ma'anar me ta ba mu ma'anar shirka da kafirci an gane wannan ma'ana ta biyu da take bayarwa kalmar fitina shine jarabawa Allah ya jarrabi al'umma shi ma ya zama mai ya zama fitina alif lam mim hasiban nasu alif la mim na'am أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد قال لهم هارون ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يوا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة يا إسا duk fitina fitina fitina da ke cikin wayannan ayoyin ma'ana su jarrabawa Allah ya ce a hasiban nan yanzu mutane suna tsammani ne an yi tura ko Allah ya kyale su haka an ya ƙulu amanna don kawai sun ce sun imani wa la yuftanun alhalisu ba za a jarrabe su ba haka Allah zai bar mutane bai jarrabe su ba Allah ya ce wa laqad fatanna allazina min qablihim haƙiƙa mun jarrabi waɗanda suka rigaye ku ku kamin ku zo waɗanda suke can baya Allah ya jarrabe su ko bai jarrabe su ba Allah ya jarraba su saboda Allah madaukin sarki ya bayyana wa duniya su wane ne masu imani na gaskiya ya bayyana wa duniya su wane ne masu imani da ƙarya kenan kalmar fitina a cikin wayannan ayoyin wacce ma'ana take bayarwa tana bada ma'anar jarabawa a wacce Allah ce laqad fatanna qablahum qawm fir'aun haƙiƙa mun jarrabi mutanen annabi fir'auna kamin su waɗannan da kike tare da su mun jarrabi mutanen fir'auna fir'auna kafiri an gane wannan mun yi me mun jarrabi mutanen fir'auna an gane wannan mun jarrabi mutanen wa mutanen fir'auna wala qad fatanna qablahum qauma fir'aun kamin su mutanen da kake tare da su ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun jarrabi mutanen fir'auna kenan wannan kalmar ma me take bada ma'ana tana bada ma'anan jarabawa masu bautar dan maraki zamanin annabi musa allah ya ce wala qad qala lahum harun hakika annabi harun ya faɗa musu min qablu tun kamin annabi musa ya dawo ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na inna ma fitintun bi wannan fa an ku da shi jarabawa ce ta faɗo a ga suwa za su halaka suwa za su yi me suwa za su ci jarabawa a waccan ayar Allah ya ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce ku sani dukiyarku da ƴaƴanku menene jarabawa ne inji Allah fitina ne wallahi kuma gaskiya ne dukiya fitina ce ko ba fitina ce. jarabawa ce ya'ya fitina ne ko ba fitina ba ne jarabawa ce wani dattijo ya zo gaban ɗaya daga cikin shugabannin musulunci yana kallonsa sai ya ce masa kaifa asbat yaya kawai gari ya daga hannu ya ce ya amiral mominin ya ce asbatu uhibbul fitina wa aka rahul haqq wa usalli bi ghairi wudu wali fil ardi ma laysa lillahi fis sama yace ya amiral mu'minin na waye gari ba abin da nake so sai fitina ba abin da nake ki kaman gaskiya kuma ina sallah ba alwala kuma kurun kus a nan ƙasa ina da abin da Allah bai da shi a sama to Allah da ya tsallakar da shi amma da ya sha hukunci a ranar daya daga cikin manya-manyan malaman musulunci da ke zaune a gaban shi sai sai ya amiran mumini na haiwanan da tijon gaskiya ya mana ya ce ya faɗi gaskiya ce maka yana son fitina ka ce ya faɗi gaskiya ya ce ya amiran mumini ai Allah ya ce wa alamu nama ma amwalukum wa a fitina fitina dukiyarku da yayanku fitina ne yana kuma son kudin shi yana son yayin shi wannan fitina waye ba ya tsata ya yi shiru ya ce wannan gaskiya aka faɗa na gamsu yau mutumin kwarai da ka ja aya ko ka ja hadisi an gama ko ba gama ba in ga rufe duniya ne za ka ja hadisi ya tsallaka rawahul bukari ya ce to naji naji ba wai na ta hadisi ba ne but let us give it a contrary look yanzu idan <laughs> yanzu idan aka yi yana kokari sai ya kewaye hadisi ya kyaki ya ce to ai ya ce babu abin da yake ki a duniya kamar gaskiya ya ce yana da gaskiya ai qur'ani cewa wa ja'at sakaratul maut bil haqq wa ja'at sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid magagin mutuwa ya zo da gaskiya ya ji Allah madaukakin sarki wa ke san wannan gaskiyar akwai mai santa ba mai san wannan gaskiyar ya girgiza kai ce eh to nan ma ya fita ya ce wa yusalli bi ghairi wudu ya ce ya amiral mu'minin ai Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا amanu sallu alaihi wa عليه taslima. Ya ce to ai da ya ce wa yusalli bi ghairi wudu ai wa yusalli as-salata ala an-nabiyyi bighairi wudu annabi yake yi wa salati babu alwala ita ce sallar salati ne yake idan zaka annabi salati sai kai alwala ba sai kai alwala ba yace to ai yace yana da abinda Allah bai dace shi yace kwarewa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sa'atan walada Allah bai da mata bai da da dattijo yana da mata yana da da yana da abinda Allah bai da shi ya sha ko bai sha ba me yasa muka ce dukiya da yaya suka zama fitina saboda sun zama mai jarabawa Allah ka ba mu iko cin wannan jarabawa a wata yana Allah ya ce waje alna zakum li ba'din fitnatan atasbiru ba ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru Allah ya ce mun sanya sashin ku fitina ga sashi maga za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba menene fitina shine jarabawa mai kudi Allah ya jarabe ka da talakawa kana fitowa da safe ka samu sun taru kofar gidanka wanda ya ce billahi ladi ruwan sama nan da aka yi alhaji katangan gidana ta rushe wannan ya ce ai matsalar ka mai sauki ce ni yanzu matata tana kan gwiwa na kuda take da shi ko billahi lazi ban da ko naira hamsin wannan ya ce yau kwana uku ba dora tukunya ba haka muke rayuwa a cikin wannan azumi wannan ya ce duk matsalar ko mai sauki ne ƴaƴa na aka koro daga makaranta wannan ya ce ɗana ne bai da lafiya yana asibiti wannan ya ce wannan ya ce Allah ya ga za ka iya haƙuri da su ko ba za ka iya haƙuri da su ba idan ka ci jarabawa sai ka haƙuri wanda Allah ya baka abinda za ka bashi ka yi me ka bashi wanda Allah bai baka ba ka bashi me ka ba shi haƙuri kana yin fakin a gidan mai za ka sha mai mabarata su zo su zage ka jarabawa ce Allah ya turu gaya za ka dita ka fusata ka ɗaga gilas ka ce shi ya sa Najeriya ta fita kaina ba za ka ga irin wannan Amerika ba ba ka irin wannan Amerika ba ka ci jarabawa ba ka ci jarabawa in kana da shi ka basu in baka da shi ka basu ne ka basu haƙuri kai kuma talaka Allah ya jarabe ka da mai kuɗi kana zaune akan itace sai ya zo ya wuce da wata rushenshiyar mota tana walƙiya motar sai ka ɗauka tana zama a dining table tana breakfast da lunch da dina ta yi wani bulbul ita kanta motar ya sake AC duk zafin da bai ci Allah yana so ya za ka yi hakuri. idan baka hakuri ba sai ka ce za ka ce bukan billahi lazi duniya rakiya rakiya rakiya ka jarabawa ba ka jarabawa idan kai mai mulki ne a jarabe ka da talakawa duk kirkin da ka musu su ke gani ko ba haka ba shugaba shi kuma sai Allah jefa shi wannan jarabawa duk kirkin da ya ki gani yanzu ga mai girma shugaban kasar Najeriya janar Muhammadu Buhari Allah ka bashi lafiya mu da muke north east idan ba mai addu'a Allah ya shugaban nan albarka ba mun mutunce mun ci amanar ubangiji kai ba mamu mu north east ba nan jihar kaduna na san akwai lokacin da wahala yi wata guda bomb bai tashi a cikin garin kaduna na san lokacin da in na shigo zan ratsa kaduna in wuce abuja ina rabbi sallim sallim har sai na tsallaka da ka shiga gosulo kirjinka ya fara duka ras ras ras ƙarya nake to balle mu mutanen north east wallahi na sha in buga wa matata waya ina magana da ita ina jin karar bama bamai suna tashi a cikin garin gobe. ina jin karar bama bamai na tashi a cikin garin ina magana da matata a waya ina karar me take ji tana ta sani ba amma babu mamaki bom ne ko shu akwai me suna abin da yara ke shu bom ba shu bom ba ne, real bom ne yake sauka Allah ya zaka ka samu natsuwa a gari da iyalanka ka buga wa iyalinka waya kana jin karar bama na yana fashewa gari ya zaka da idan an ce karfe 8 na dare yayi garin Gombe da kasan an share shi yadda kasan tsintsiya aka sa aka share ba dan adam kuma kullun da safe mun tashi sai mun tambaya wa aka kashi ran nan nayi jawabin da yake cikin garin Gombe da sai da kirkan mutanen da jama'a sun sasu kuka ka rinka yi da hawaye haka kawai za a zo a ce wannan ango ba ya dare ta ba wai akwai wani helicopter ya yi yawo a sararin samaniya wai daga can sararin samaniya wai yawo su kani wai ya gano akwai makamai da aka ɓoye a cikin anguwar sai a kewaye anguwar da sojoji gida-gida za a rike shiga da gangan ba ku ji ba ba ku gani ba haka za a shiga jami'an tsaro da boot haka za su shiga ɗakinka a ainihin wato yi kaca-kaca da gidan ai kaca-kaca da ɗakin akwai cases ɗin da matan jama'a an ga kyakkyawa za a mata fyaɗe babu wanda ya sai magana bala'in da muka fito na a zamanin mai yan malfa jihar borno ba don taimakon allah ba da ta kusa ta ƙare sai da ya zama sama da rabin jihar ta zama lahira salamu alaikum garin bama sai da ya zama ba matashi ko kwarade ko an kashe shi ko ya gudu ya bar gari sai da ya zama garin sallar jana'iza mata ke sallar jana'iza ba ku ji labari a rediyo ba shugabar masu sallar jana'iza limamiya Limamiya sallar jana'iza an hira da ita tana faɗin adadin mutanen da suka yi wa sallah a rana ne mata ke sallar jana'iza mata ke sallar jana'iza ba maza sun kare ko sun gudu akwai wanda ya yi kwana uku yana gudu a cikin daji akwai wanda ya ce sai da ya kamar zai haukace ya zo gindin wata bishiya ya samu wasu mata duk sun mutu kuma yunwa ce ta kashe su a daji ɗaya eh, tana da jariri ta mutu amma jaririn bai mutu ba jaririn sai kuka yake tsalawa sai ya kama nonon bai san ta mutu ba ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba ruwa ya sake nonon ya sa ihu ya sake kamawa ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba ruwa ya sake nonon ya sa ihu mutumin sai dai ya fusa wai wayannan jiragen saman da suke cewa wai sun hango makamai a gida da jimu daga sama sai ga shi an kwashi 'yan matan cibo an kai su daji inda ciyawa ce kawai babu gini ba komai wai amma jirgin ya gagara gano inda aka bawa 'yan matan cibo a cikin dajin sabisa amma wai daga sama a cikin ɗakin mu ƙarƙashin gado wai ya hango inda makamai su. ashe wannan an yi ne kawai don a ci amanar musulunci haka ne ko ba haka ba ne yau wannan abin ya zama tarihi ko bai zama tarihi ba ya Allah kada ka maimaita mana a maiduguri akwai anguwar da zaka samu an killace ta ko kadangare babu aure ko kadangare titinan da suka yi linkin din garin maiduguri da najeriya titi ɗaya kada yake yi bi sauran lahira salamu alaikum akwai wanda yawa ta fito akan kwanta saboda bala'i a je makaranta ta sakandare a ɗebo yara a daddatsa su sannan a tara gawokin a kunna musu wuta ko ba wannan bala'i muke ciki ba yau ya kare ko bai kare ba yau cikin taimakon Allah ya ragu an samu sauki ko bai ragu ba wani shugaba ne ya tsaya ya jajirce cikin taimakon Allah aka samu nasara kana jin da mai yan mallafa har yanzu shine a Najeriya kai da kake Kaduna da yanzu ka kara gaba ba sai da kake ba wai amma wannan har an manta har an manta wai an samu zaman lafiya wai har an fara mantawa wai har ka jin musulmi dan arewa shi zai budi baki ya zage wannan shugaban saboda tsabar damuwarsa da 'yan najeriya ka kalli lokacin da ya hau da kuma kumarinsa kalle shi yanzu ko a hoto saboda damuwarsa ya ɗan najeriya zai fita daga bala'in da yake ciki ya rame ya bushe ya kode ya kode ya kode ya kode ko haka ya hau tsakanin ku haka ya hau haka ya hau ƙa'idar shugabannin najeriya yanzu hau ramewa suke ko kati suke yi ɗan burburi za ka gani da ya hau wannan kujera kamin ka ankara ya kwasa ya kwasa sai ya zama rindime mai time mai ya yi dumul-dumul luwai-luwai kamar zakarar gona amma shi wannan bawan allah tun da ya hau bushewa yi tun da ya hau bushewa yake yi saboda damuwa akan ɗan najeriya ina magana da wani babban mutum na kusa da shi ya ce shugaban nan wallahi mu matsoro yake bamu ya ce muna tafiya a convoy mota shugaban ƙasa ta lalace motarsa ta yi ta lalace na ce ranka ya daɗe mun yi mun yi da kai motocin nan sun tsufa yi odar sabbin motoci a kawo ya shugaban kasa yana tafiya mota na lalace masa kan hanya ai ba za a samu security ba tambaye da shugaban kasa ya ce wannan din ba za ta gyaru ba ne ya ce aka ranka raɗe to ko za ta gyaru sai a rinka ɗaukar motar shugaban kasa ana kaiwa gyara da Allah ko gwamna akwai gwamna da ake kai gyaran motar shi ko ce a mana lokal gama motar shi na tsayawa kai ba shugaban kasa ko ce a ba ko ni almajiri mota ta za ta tsaya kan hanya in ba kaddar ubangiji ba wallahi sai dai kaddar ubangiji wallahi sai dai kaddar Allah amma ba wai zan je da'awa ba shi yasa a cikin kwana uku hudu biyar ka ji mana kewaye najeriya gaba ɗaya in ba mota mai ƙarfi zai yi ai ba zai yi ba yau mu kwana a kaduna gobe muna da wazi a ilele bakin boda jibi mun shiga kwanni an tsallaka ya mai gata an shiga burkina muna kan care. an tsallaka wa gadugu an shiga bobo an je yangurgu an shiga kwadda ana buwake ko ya moskoro ko san ko abidjan ana daga can kaji an dirko Gana ta bayan gida ba mota mai kyau zai mota shugaban kasa ta lalace aka hanya wadda bakin shugaban kasa ya ce matukar za ta gyaru ban yadda ku siya mun sabuwar mota ba ya za a yi dan najeriya yana nan an kore shi daga gidansa an kona garinsu yana kwana a matsayin dan gudun hijira a makarantar firamare a ce dan Allah ya bani shugabancin Najeriya ya shiga sabuwar mota ba zai yi ba a gyara wannan tsokoɗi a cikin ramu ka faɗa mun a tarihin Najeriya da ka sani wa muka samu wanda yawan kamar da ka sai kawai na zaki shi yana cewa to ai dama mummun mun ɗauka daga ya zan ji kuɗi sun cika aljihu sai ga dala ta tashi yanzu dai tashi dala na dala ta tashi dala ta tashi to mu dai bom yanzu da tashi da tashin dala da tashin bom ne bi yanzu a masallacin nan da dala ta tashi da bom ya tashi wanne ba ku an kenan da tashin bom ai gara tashin dala da tashin bom gara tashin dala mu dai ya Allah da bom ya rinka tashi da bom ya rinka tashi a gidajenmu da garuruwanmu ya Allah gara dala ta tashi in fiffike biyu take da shi Allah ƙara mata takwas su zama goma Allah ya sauke ta lafiya in kuma ka sauko mana da ita ya Allah muna so mun gode in ka sauko mana ita muna me muna so mun gode amma dai kakka canja mana tashin ta da tashin bom to kaga shugaba shi kuma sai aka jarrabe shi da suwa da talakawa Allah ka gafarta mana ku kuma talakawa sai a jarabe ku da shugaban ya sace kudin ku ya murkushe kanku kuma ba abin da kuka yi malami a jarrabe shi da almajirai almajirai a jarrabe su da wa a jarrabe su da malami shine waje Allah azahum li ba'din fitnatan azakum li ba'din fitnatan atasbiru Allah ya ce dan muga za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba wannan ita ce ma'ana ta biyu da kalmar fitina take bayarwa a Qur'ani ma'ana ta uku shine kalmar fitina tana bada ma'anar azaba Allah madaukin sarki yace yawmahum 'alan nari yawmahum 'alan nari yuftanun yayi ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Allah madaukin sarki yace yawmahum 'alan nari a wannan rana su kafirai 'alan nari aikin nari a cikin wuta an gane wannan na'am an kawo ala amma wace ma'ana ala take bayarwa tana ba da ma'anar fi saboda hurufin jar ya rugu babu hababan harufan jarra sashin su yana na ibantar sashi Allah ya ce yau ma a wannan rana hum su kafirai alan nari a cikin wuta yufta nuna za a ringa jarraba su me jarraba da za a musu aifin nari yu'azzabuna za a ringa azabtar da su kenan kalmar fitina anan ta bada me ma'anar azaba shi yasa Allah ya ce sai a ce musu zuqu fitnatakum ku ɗanɗana fitinar ku menene ku ɗanɗana fitinar ku shine ku ɗanɗana azabar da kuka samu kanku a ciki mun ji ma'ana guda nawa uku ma'ana ta hudu shine tana bada ma'anar cutarwa eh? a cutar da kai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya billahi ta'ala fitnatun nasi جعل فتنة الناس نعم جعل فتنة الناس كعذاب الله إن الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وإذا, وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا mubina ai innal ladina fatanul mu'minina lalle waɗanda suka fitini mu'minai ai lalle waɗanda suka cutar da mu'minai ina fata fahimci wannan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai wanda yake cewa na imani da Allah amma fa iza uziya billahi idan aka cutar da shi a cikin hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi sai ya dauki wannan cutarwa da mutane suka mashi ka eh. azabillahi kama azaban Allah ne eh. kun ga nan gurin kalmar fitina ta bada ma'anar me ma'anar cutarwa Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin ƙasa falaisa alaikum junahu babu laifi a gare ku an taqasuru minas salati ku takaita sallah mai raka hudu kuma da ita raka'a biyu sai Allah ce in kiftum an yaftina kum allazina kafaru in kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku ai in kun ji tsoron kada kafirai su yi me kada kafirai su cutar da ku abinda nake so da ce kalmar fitina a wannan ayar kuma tana bada ma'anar ne tana ainihin bada ma'anar cutarwa to akwai kuma inda kalmar fitina take bada ma'anar musifa wani bala'i wanda zai auku Allah madaukin sarki yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yawa wa'lamu man yaqulu dhalli wa taftinni أن يقول ائذن لي ولا تفتني ألا ألا في الفتنة سفقوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يوا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير كلمة فتنة وإن آيوين قد أفدوك تنابادة معنى رواني بلائي قوة مصيفة ذات فعلوا أتكوا a cikin al'umma ma'ana ta gaba da kalmar fitina take bayarwa a cikin alkur'ani mai girma wato shine al'ibra wato abun lura Allah ya ce rabbana la taj'alna ta na ladzina kafaru rabbana la taj'alna fitnatan lil kafa kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmiz zalimin rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmiz zalimin kalmar fitina fitina fitina a cikin wayannan ayoyi ma'anar me take bayarwa a nan gudun ko tana iya bada ma'anar al'ibra ya allah karka sa mu zama al'ibra ga kafirai me ake cewa al'ibra shine abin izina al'aqilu man itabara bi ghairihi wa man lam ya'tabir bi ghairihi aka ce ita bara bihi ne ghairuhu Allah ka gafarta mana ma'ana ta gaba da fitina take bayarwa shine ka halaka kabar gaskiya ka halaka kame kabar gaskiya ya ayyuhallazina amanu la yaftinannakum kuma shaytanu kama akraja abawaykum min al-janna ya bani آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله يتي يا بني آدم يا كوي أيها النبي آدم لا يفتننكم الشيطان kada ku bari shaidan ya fitine ku me yake nufi da kada shaidan ya fitine ku kada ya halakar da ku kada ya raba ku da me da gaskiya kada ya kaudar da ku daga hanyar wa daga hanyar Allah kenan ka halaka ka sauka daga kan gaskiya ka rabu da hanyar Allah shi ma ya zama me shi ma ya zama fitina idan ka fada cikin wannan ka fada cikin fitina Allah ka tsallake mu daga fadawa cikin fitina to ayar da Allah ran ma ya karanta mana wa hazarhum an yaftinuka a cikin waɗannan fitintinu wace ce ma'anar da za ta bada Allah ya ce kai taka tsantsan da su kada su fitine ka daga abin da Allah madaukin sarki ya saukar maka ta ƙarshe shi dai kada su halakar da kai su raba ka da abin da Allah madaukin sarki ya yi me ya saukar maka an gane ma'anar da fitina take bayarwa a cikin ayar kenan ana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya bari yahudawa su fitine shi ai kada ya bari yahudawa su karkatar da shi su raba shi daga hanyar gaskiya Allah ka gafarta mana shine wa alaikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'uhum wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka sai Allah ya ce fa in idan suka juya baya ka musu wa'azi suka ki karba fa alam to ka sani kaddara ta riga fata annal annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yana so ya kama su da sashin zunubin da suka yi me yasa aka ce Allah ya kama su da sashin zunubin saboda a nan duniya za a musu kamu duk kamun da Allah ya maka a nan duniya an kama ka da sashin zunubin ne sai yaushe za a kama ka da sauran sai a lahira za a kama ka kuma wannan shine abin da ya faru da yahudawa yahudawa 'yan kabilar banu kainuka'a da yahudawa 'yan kabilar banu kuraiza da yahudawa 'yan kabilar banu nadir ba mu da lokaci sai Allah ya kai mu gobe za mu ji su waɗannan nau'ukan yahudawa da suka bijire suka juya baya Allah ya kama su da sashin abin da suka aikata tun daga nan duniya me da me Allah ya fara yi musu tun daga nan duniya kamin aje lahira domin mu tabbatar da magana Allah in Allah ya faɗa ba ta tashi annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah ce wa inna kafiran minan nasi lalle mafiya yawa daga mutane lafasiquna masu fita daga hanyar Allah ne Allah ka gafarta mana kamin mu dakata akwai kwamiti na marayu wanda za mu kaddamar a halin yanzu ku ce Allahu akbar na shugaban kungiya na jiha Alhaji Tukur Isa muna so a kaddamar mana da waɗannan kwamiti na marayu waɗanda za su tsaya tsayuwa irin ta mai daka domin a ga cewa an samu taimako kuma an tallafa wa marayu musamman a cikin wannan wata mai albarka da ake ciki Allah ta'ala ya samu dace shi shugaban kungiya na jihar hajji Tukur Isa shi da kansa muke so ya gabatar mana da sanar mana da suna wa yan kwamiti kamar yadda aka sani uwar kungiya ta kasa Gracias.